I gave my salam to the mountain and I drank from the mountain stream and I walked upon its surface and it all felt like a dream. and this mountain it is a Muslim, and I feel like he's my friend. And as I climbed onto his peak, I wished it would never end. Oh. We should be like the mountain. It never complains. We should be like the mountain. It praises God and never complains. Sheikh, Salaam Alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بعد التعوز والبسملة والحمدلة والصلصلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تنبه السلام على بروهي نجا أم بالدنيا كان كيني جيجان Cecil ha wɔ no home radio kɔkɔre tɛlɛ wɛn karwa da ta alɛrɛbɛ tafsir alawa tun su han daa naamu na bonjaa tun wa tuwɔn karenkyɛ kaa ɛ e, gyin laanfeɛ kuti dunɛn a e kabiri kpeɛbo laanfeɛ a kuti a ɛ e na mun ne tuohubu hene hɔn aku a ku anin ti cɛrisi wani bo jaa anin ti sebogo ereba ja ŋun ah, na ye bila kuti kala ada sɛni gari na kpɛ ta kɔrɔ na muni ihibu ti faŋa tɔgɔ nti arjiba ban na ɛ e o sarika ti yɛn jinkyɛ a suhiku kan da na mun na kuyɛ ŋo ku ven yala a ku min yɛo pɔgɔ an cibe kumasin hmm. ban na sɛgɛ ko um. masa baba pɔgɔ o ci be te sohe a ku. Ani neɛ gyaa fana aŋ leɛo gaa ane kɛlema te shahada Ani neɛ gyaa ban ta pɔgɔ kyɛreŋ ba tuoŋ buwon ba yue cɛ, ka naanaamo ne k'u veŋ yɛlɛ a kubo kar ka de buta buta bismillahi rahman rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من بين يلكبو بلا لا اه تو تيا كرم بابو امباها انا حاجه موسى ما جبرون ya jami ya hmm. nda na mune baja la halanta muna da hena hon atanba ah, muna da hena hon atanba ah, balala ne ja an turuti te karme suratul hajj hmm. a wajen le jata anan anahi jine tan nagbara gbara hmm. alagara jine wora an wata kardi bimbing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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين أين يا أبو ألم ترى؟ كان شجرة إيه، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ألم ترى قبل إبوابا بامبا نجا بانكا نكرا نكرو نجا أنول كرا قبل إبوابا بامبا أن الله كان دانا منا أنزل ماء كولا من سقيه ساء من السماء أي سفالا فتصبح الأرض كتنبغ من يجي عليو مخضرة عليو بوم بيغنو على سبيل المثال نجا أم بتغندرنا أم بيان كربيه وني بوم بان يغاموه من باها atu gbintihi ane mɔgeteɛ ane kperehe a baaha ka mine meŋ gba baŋ go a moo mine aŋ ba di neɛ gyaa nyɛɛ teŋgbogo aŋ ko in maŋ kyɛngyie k'i gbɛɛ gyaa a pɛle wɔge wɔge wɔge wɔge wɔge teŋgbogo kpeɛŋ bilaŋ baabu kandaa naa mene paraa yɛlɛ kuro ka yaba baŋ ka teŋgbogo aŋ maŋ kpini ona naaŋmene naaŋ kpeɛŋo onaŋ maŋ semo wala ka naaŋmene maŋ sen sen teŋgbaŋo a wo te teŋgbaŋo ŋa aŋ tore koŋa ka seŋo ŋa kuu yɛ laafeɛ la saa bonyeŋ saa ayi ata ena nyɛ teŋgbaŋo gyaa tusbihu lardu mukhdara o maŋ la lewe bolu bɛgeno sɛgeŋaŋ oŋ ko a pɛle wɔgɔ wɔgɔ aso puoriŋ o ma lɔɔle a boŋ green grass aŋ piili a yire be bonso kaŋ daa naa mun yɛlɛ likulli zaman makan wa likulli makan misal wa likulli ahl masalun ya'tabiruna biha jabar ja tara yalla namuna amman da wulubo kuce namuna kina wa era ajaha yal kan yalla an bi nin bi torun in kun ba mu nakuya na ona kan da namun nan kuyan aman da wuli yan e saka kan da muna qadirun ala kulli shay ko ya tuwara anin yalla yalja kinan ka bani isra'ila bi hiju an wako bamba saka bon na an la kucha san wala kan da namuna eba nda lamuri ban yɛnkyɛ vɛn ka sobogo a kpɛba banko nia ka nɔkpeɛre kpɛba ban daa hataa ka mine wa yɛlɛ alama nukatin wa musa fina wala ti na ŋmɛrɛ taa a jɛnɛrɛ ne taa kpiima koobu yɛlɛ ka bi musa bie ti puo ti gaaya kuti bɔ a yɛlɛ nimbiri kuti bãnga gane nabi musa e karemɔgɔ kubo ba de tɛɛya ka nabi musa o de rabbak kii boɔ mi daana a ŋmene a kuti yubayin lana manil katin k'u pɛli kuti nimboon ko ana daawa ka nabi musa ya o kun daana a wa kan da a ŋmene ban k'u yɛli nabi musa ka jagala ŋan ko coba e bila. on kwato warin bolu nahu ka inna Allah ya murkum an tasbahu bakar bayi ba ososo ka nahu yomo na botola na bolula ka innahu la faridun wala bikrun awadun bayna zalika faf'alu ma tumarun ka nahu ba nasara ya obala na nyanga awanun bayna zalik ku biyan nasara nan nyanga kwacha faf'alu ma tumarun Bata bila batanya nahu yuwabla balalewa hmm. yubayyin lana ma launuha ka nahu kala ban wulbo bila ban di dogaya hmm. a lɔɔtu ka ana nahu ne ka ne ka ba fazabahuha ka bala bɛn ban kɔrka nahu wa ma kedu yafalun bari bai ba ka deme an na tuwa nya nahu cha kura hmm. ban wa kwa nahu wa ba kan da na mun tuya koti iya nahu jinta ban yoga nahu jinta iya kɔdiga ŋmɛ a kpiima ban sirin kɔdiga ŋmɛ a kpiima ka a kpiima ihi jiu a yɛli ka katala ni fulanun bisababu haza jagala ŋan kuma yɛla ŋan bɛn on e wala on kuma billa kan da na bara ka ha bandi balu na jinta a sanniya na yan saka yanka da na ihi yawa banka Ka kan da na muka ka zali ka zalika tuhir mauta me ba sa pita sanwa mpona amra halka na ho la. man na ngun nadran aman aman tokira ja kabi ku hijin ya fa asbahat al-amru wadiha ka wuduhi samsu fi al nahar ka yala an kubo awon muna gbel hannu aha an ba sokna bilana bala ka yala an am an kubo to to me ya na hu na ban da bi hiti ne ba an kire oni northern sector ga ja ne ja kon ban ngo nokia ne ku chasin yala kanda na amuna pana o min yala kurti ki banya tingbaŋo an mo chimbilan ka moja ko ka borja a koko ka moja di ka jie suɔ kpiima mahalabla i ba yɛ kɛŋa na naamu ne wa buwara ko e wala ko lo suba tingbaŋo ka fa iza anzalna alaiha almaa ihtazat wa rabat kaarda wa boora kar sin tɛngbɔŋ o kuun puorin wala ti maŋ ɛ eh, ti maŋ sigihe saa sayeni bii saaha yi bii ata wala maŋ wa ɛ e maŋ nyɛ tɛngbɔŋ an ihi uhi a wɔgli wɔgli ka te ka ka mo green grass an piili ayi wala a yire n baa buli bana meŋ saga bila o ka naamuni e ka wa kazalika tukhraju tɔ ya meŋ ba sãn kpi kyɛ sɛn na bala maŋ na ye ka saa a wa eŋ ya ka bieŋ ka ye buli yi a wo uoni a man wa ka naamu lɔbora ka sɛŋ a wa wala ma saa saa bu yel o man da a kari bolu a ba kyɛ ka sɛŋ e wala kyɛ ka sɛŋ a kpɛ ka danam na yɛlɛ kurute kyɛ ka alam tara kabila kii mɔba bambɛ anna allaha kan da naamu na anzala ma'an ay anzala matoran kunan man sigi mina sama ayi sabalan fatusbihul ardu katengbɔgu man nyaa gyie a lɛo mukdɔra ai ku yɛ hingali daana ane nensaale biihi tɔre kuubu eŋaŋ ane duuhu meŋa tɔre kuubu eŋaŋ nyɛ kaa saaŋaŋ wa wa ɛma e nyɛ nii an la pɛɛhɛ ka buuhɛ an pɛɛhɛ ka moola buno an piili ɔɔra ka kɔmbɔɔhɛ a la pa ane ferɛs koɔŋ an piili e wala an piili a nyuuro khabirun kan da na mun iya duo kuro nan bila ja ne ja an rukuni nin sen pu na mun kuna kutun duo ai wala ana له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ما في السماوات كبن جاء بسق ما يبوي Fulan bisa gbayo poi. Ma na'rif wa ma la na'rif. Tibayan maraha. Aban bolu malaka hayala. Aban al'arsha, aban lahu mafus, anan kursi wa gairuha. Anan anan an bitin baba ma. Kan da namunin su a ja. Milkan tamma. Yusarrifuha kaifa yasha na mun sɔ sɔ paale alɛwha belaja an boɔra a dun ka neɛ ban bugulu wa bɛn k'i ti nyɔge bon kaŋa sagbana a tuna ŋmara en pana a tuna bɛ malaka kaŋa en tuna bɛ bi bon kaŋa yuori en ban sagbawɔŋ a bahi naamuni kyɛ tono bɛ nyi ban bugulu ana bon naamuni sɔ yemluŋ eŋaŋ naamuni sɔ alɛwho ina na bon ja kan da na mun na ke e wala ke tuno ki na yin wai ban bugulum abahabolu abahada mun tombo cha tuna na buha kan jahile wa ma fil ard anan bon ja an labi tenguma yo point lahu kala e kerekera ku na mun yallun en ajun bon ja bi tengba on tum pana nyara na mun so aja rabla no mbora anan tamba bang anan tan nyara anan tin ba nyira anan tin baŋ anan anan tin ba banaamu ni so abira gyaa ɔn era ka neɛ ban bugulu wata hiila o nyɔge yi to nensaalebie tona tɔ e yɛlɛ la ka neɛ ban bugulu wata hiila o nyɔge kuuri an bi ten gbɔŋ tona bii dao an bi ten gbɔŋ tona bii naaho an bi ten gbɔŋ tona bii kɔmbɔɔ kaŋa an bi ten gbɔŋ a tona bii lantanbɔgɔ kaŋa an bi ten gbɔŋ a tona tɔ anɛɛŋ e meŋa yɛlɛ la a kuuri na te gyaa heŋ tijaniya bara ka ma kunna iyana tabudun to poen karana yanda antuna sirin kwarmin bara suhin yalla kuri an yalci tuno yalla kombo an yalci tuno e ma to na nyang ba kula suhi ka you guilty e ma to ma ka yes i'm guilty ya nyo gara ka fa'tarafu bi zambihim ka ke madara nin bewja kafara ja bara man nyo ko mi ngatar ban dibu a guilty ano ton bɛɛ on ton nan ka naam ka fa sohu kan li ashabi sa'ir bilayan ka hin hun ŋmaayan aku jahan aku jahannama bihi a jun ka nela nela ne ja ke ban ka ina mŋa ne yan biye ten gbaŋo jina o biye ten gbaŋo ina ne saala biye in bi ten gbaŋo ka nyivor deŋo on <laughs> bi ten gbaŋo na wa tun abu ha ka ja naamun jun o tun bu jun e yala ne ma wa inna allaha kacan da naamun lahu al gani ghana mu ne ɛyɛ kaari naa ayi ne nsaale biihi kɔɔto mu ɛŋa bongyaa antona naa mu ne ɛmɛŋa ntona kuro kalaha maa kɛsabat nyɛya ɛna ne nsaale abie tonson ne ntona na ɛmɛŋa ntona kuro wa alayha maktasabat tumbɛɛ ne ne latona na ɛmɛŋa ntona dɔgla lahuwal gani kiran tun na mun yal jatun na na de ka san yau sun na na de kui kiran la chi na mun yal jana na de kuyi ka san yau biau na na de kuyi ajun ko ma yal ya kama yaf'alu Allah bi azabiku. bo mo ka na mun na dia in jahannaman a in amantum kenan e wala in shakartum wa amantum kenan puho na mun barka atumbulu a jona na mun bo na ido e ya wa fi mafhumul mukhalafa kenan la jola ah a jahanamun tumbo boka namun na bahe na bon jakaga a kon dogahe bon na ngmaye men enga bon na ngmaye men enga bon na ngma nan sala engam kine ka ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bon ma bahe enga bon na ngma bahe enga mba je famous kinan bahada nyubu bon na ngma bahe engam kinan bahanan yigri bon na ngma bahe engam kinan bahe yale bene jahanamun an e wala ayal ke bahana kapahabo nan nanya mbati ya nya bolu mabahabo kinan ka ponja na muna an enniya ke imali eh, dunan imali kabiri imali kiyaman unan bibe yal ja na muna an kare ke ta e eh, wallahi anan man sabi tanyanin jama'a glimen si ba amma ti yi opposite dan en ba ha glimen sin labla hidi akifu futi janna hidi e la ikro bahala fiya ajung ne jaki ila e huwa gani nda namuni e kari na ayi tubbatu ingam alhamid namuni e ndanga bonja ang e bon song an pekra ajung kine waja pekabo inan le namun tare buhu ang e wala an pekro alam tara anna allaha sakhara lakum ma fil ard والفلك تجري في البحر بأمره بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم ترى قبل موبا بامبه ألم ترى قبل موبا كاربه شا نيجا بيان بي إنكاره بونغ دماء أنكسب ya nga ba ban yala nga ne ja anyira nyira a bi ten yala nga ba yɛlŋa yala nga k'i bo nya men chi ba kabila ka a ajire be ka alam tara kabila mo ba bamba alam tara abdul abdulmuksidi mo ba nya ba anna allaha kan da na mun sakhara kunan bale ma bulla bulla ja fil arda an lakum ten gbaŋo da mun pɔdaamuni buuni mine bi ba mɔgɔ ka na mun nda ba balihi o fanga hmm. o manga gaa akallu hayawan saka kɔ baha ne kaŋa naŋ pihɛ k'o pere k'o to yɛlemi pihi ne kaŋa ila an mɔɔ guoli kyɛ to to nyɔge waa gara a le koro wallahi naamu ne bali ho kaa kɔ bahi ona kuin te bɔɔ yɛlɛ naahe wa yɛla k'o yɛlemi a kyugi puo e meŋa maŋ ba meŋ nyɛ loori aŋ mɛ jɛgoo bila kyɛg ninsal yem man deo a di nin jamaa a taro a ŋmeɛ na naa ŋmene n baliho ka sãa kaŋa mo bama walo nyɛ asidɛnti ŋa an wa an pari kolimaaha biɛla kyɛ na kpɛ boluu kyɛ na kpɛ jinda buɔ daana naa ŋmene an ba bala a boluu a lɔɔre kuti walaŋ ɛ e. o tɔɛ duɔ ka ne jaman ti nyɛ a wa ban de a ŋmaa loori ihi a daa naamuni ba balihu la bila nyɛ rɔba rɔba ka naamuni ba balihu kui ka bo ŋa na lɔbihi mansi fa maga la ka naamuni ba balihu naahɛ kyɛ kpɛlɛ hɔrema moto lɔya njɔ ko gbɛre ka o bi deo da naamuni muna ku lafiya o n'o taa jaa muna de laafi sɔŋ a e wala a kubo te kpɛ a yaga lɔrɔma muna waa lafiya ta kɛ a y'a yɛrɛ lahɔrɔ man daa naamu kuye ni mun na bala hakuti kuti ti kuye ni mun na bala hakuti kuti a man si fɛ gaali kan b'u fɔnɔ fɔnɔ ha kana naamu ba bɛ bali o man si la sakhara lakum ma fil ard kura bala ni bun ja an bi ten gbɔngun a kuye wal fulka kai kanin mangori wal fulka anan sep tajiri ai fil bahar ala kura man jɔrɔ man gbori ni a cɛ a ona man cɛnɛ man na a jɔrɔ man na nya bi amiri ayi bi takidiri ani naamu ni jɛri kuubu ani naamu ni sawu kuubu ani naamu ni fanga ka naamu ni fanga naana man gbori o dan kun bɛ cɛ man ja ne ja bɛ ye misal waada bigihi peɛlaa ne ja an bala ka nensaalibihi ni gyaa an bi si poɔŋ mui baagihi ni gyaa baŋ de n si poɔŋ motohi ni gyaa sip an tuo waana na kina lɔ nyɔge kɔma mui baaga an ihi an de ke yema mana ŋa tu da sigin pap ina e maŋa na ina lɔ iri kyiihi a mana e yɛle yɛn bila nyɛ kɔɔ ihi booti bile a yɛ a si poɔŋ a lɔ de ema mana o leen bila. nda na mun na kuyan wala bala can wulka ana mangboringa wal fulka ana mangboringa ta jiri fil bahar ko man ya wala o man cene mangborin bi am manan bi amri anan da na mun sa kubun bi amri anan da na mun jigar kubun bi amri anan da na mun fangan kabun man di ne anan den umba umba umba wala umba linnen nda na mun na an fagala bala kawayum siku sama' kuna na munin lafarin sabon an taka alal ai Allah taka alal kutan litin bahon ka samu sa tuntun jihara ka namun da ba ka sabon an te yin pap nye di puoma tun man mɛ ani ayarwas puoma jiran bisa cikin kawai kawaya to man sai fala na an man na, ka fiye da yau lefoniya fɔ na o man sa na ka sagbaŋo yɛn ne le a pɔge te mansi fala hinu hun yon gaali wa yumsiku saba o nyɔgɛn sagbaŋo on aha an takaa alal ard ay alla takaa alal ard k'u lele teŋgbaŋo ŋa ka saambo a wa on ba lele yɛlijaa naani illa bi izni ona naamuni sɛgɛ kuubu la naamuni bɛn ka sagbaŋo ba lele te eŋa. ka rafa as ta bi ghairi amadin tarawna kada mun ya uno osak ba po jali anjali tisajun ka can cennun wa pila kalatin ya onyoa ka pila mbebe ci na banyiro inna allaha e da na na la raufun ku yan yununu dana rahimun ay hingali dana bin nas anan ne ajum kanda na mun nan kuyan ko hinu hon agali katontuna kan ya jato moro ki bi islamen amoro kimin iraya la so hobiyala na mun na dia eton fin ati isabu adi imbolu adi in arjana onya pogo bi walama onya dungo ana jambibe on kara dun ansuwani on tari yɛgɛ yɛgɛ yɛgɛ yɛgɛ yɛgɛ o biɛɛla ka mon mun tontona a e wala a ba kabila yɛn nyɛ pɔgɔ ŋa an kaara o bie ŋa bihi en nga. Kabla ŋa kabila a pɔgɔ ŋa o na sag dɛ o bie ŋa a loo en yɛn nyɛ ka a pɔgɔ ŋa na sag deɛ o bie ŋa a loo en die kaŋa yɛn nyɛ a o na sag deɛ o bie ŋa banka ayi a da bila bɔ bojum ko heno hon ne gale a abihi enan kana mun tuntun la blanche ka chan na ngone heno hon onan ekpong te a a enan aga apora anobia apora answani anobolu anobie ne yata kwela nganga anyo dan je ole we a anyo na nyigri le o e tuma anyo bolu faabo a fabo ale o tuma ke tore e abla wala ka shadidul iqab wala ba ja warkiya ne ja ben ki sikir suma ne ja ben ki tuma suma emen nan saran caka na mun ta dana hen hunga ai wala a e ajun bayal ka inna allaha kan dana mun lara ufun, wallahi ko e yan yonono dana rahimun ai hingali dana bin nas anin nin salibihi dunaya tinjin ni. kɩ kpɛ paata an tʋ paata ne kɔn yɛla kpɛi kɩ sɛwnda be you are dead kɩ tʋ minister kʋʋ ba me yɛla kpɛi kɩ tʋ diisi kʋʋ ba me yɛla kpɛi kɩ tʋ gie n dire kaa daana n ba me yɛla kpɛi kyɛn daa naa mona noba ŋa a nyuuro daan yaga noba ŋa a n tona bɛo yaga cuuna man ku bambandi wana mankuba mballa da libie ate nana mun nimbie samani ndana mun o nona o obongana o hero honna ano nyuno no nin sale bi hinga ne ja ko bambi ha aju ya kala raufun tanwi ne ja ko bambi hi ana nyuno no na rahibun ne ja ko bambi ha hero hon to binas ona kanda na mun de tan nin sale bi hine wa huwa alladhi ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو كلنا نانا الذي نانا يا أحياكم unanku ya vorum ba da adam ya kombu purin bojun jamar kada be bun jabe ci baban boranin salabi nda na mu ni yo an wo bɛ ni kan sala you were not there saka no on wannan kuwan nan al'arshi na kanin sala saka no nana na tengba on sa ma pu ni kanin sala a puori saka no nana na malaka na kanin sala saka no gba on nan na na jene na kanin sala bla puorin on ven kinanin sala on ku yi borin on ka wa huwa allazi ahyaakum kunan iwala unan kuye voruhun sakan yanda be cibe thumma bla porin yumitukum inda inkida'i ajalikum na mun da kuya ne ja sakan ki kumbew ne kuran wata ajun karna kan lakar ja'akum kan yi vo yoko cha wale tin yala barkan yi vori ona tin yala barkan yi vori kafa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun wala war ja kan ne ja lan jelo wawa na mun kun fai wan awa e kula ban fa in e yi buru min wan awa ai sai ku turi ka waru mun bata o kun yi ndana mun ka pum ba bile porin yo mi tuku kunan na iwala wala onan na kuya ta amaliya waru bo na kuya ne ja lajel no on ma e wala on ma bi mimi thumma yuhyikum iza hana yawmal qiyamah bla puorin ka namun na la kutum forhu kuna wa ko san tafiya ka pumba bla puorin amatahu kuna na kunin sala biye o ba ka pumba bla puorin iza sa'a ay o yaliyan ka summa sabila yassara nin sala biye ka namun tu wunanu kina ne sala bie bra na emma nsenkyɛ gyɛn emma vetan ane gyie ne emma ntu awɔyini ka naamunen daba balihi yiibu naamun jo bu jo yi kumban yi sumba sabila e sara kura naamunen man balihi ina ne sala biye in yi ma jiye gyie pumba bila puorin hu Kura naamunen nala kuyi k'i kun wata fa akbara jiye e demen jaha ko umi badinti infilijin bi kana mun ihi tu pum mabla puorin iza sha'a warja wa bora an shara kuna siyanin sala biya piya ana on yela kurti jan pum mayumitukum bla puorona namun na kuyam kenya bilin wa palo ku unye pum mabla puorin yuhyikum kula ta sanya a piya ana ne yan ton sun puon anan ana ne yan ton biyo puon innal insana hiba ganin sala biye la ke fur wallahi ku kun ban be olun ne e ko ni sala biye o kun ban be olun ne on tan nan na man na ku e bolu ko e ko ka innal insana e li rabbihi lakanud kanin sala biye wallahi ku kun ban be anu da na man ku e wa innahu ala zalika la shahid nin sala biye mega o ma ye na mun kun ban be olun ku me pe dieu a guilty asa ko ba mo na dawo asag kuba monin bolu kuba monin namuna ajun kane ja pana ke ora لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم لا لا هذه الآية أنا آية أنا إمام الدكتور وهب زهيلي وأنا سبب نزولك لهذه الآية ويليان كا جاء كفار ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا لم تأكلون بما ذبحتم وقتلتم بسكاكينكم ولا تأكلون مما قتل الله كا kafiri hinti wɔnaamu ntonton ne nsɔha bahegyie alɔɔ wɔ yɛlɛ kuru kɛ yɛl libi seɛli ka bonsɔ kɛɛ nimbiri moɔ kɛɛno mihin de suo ate kɔre ka bon yɛn moɔ nimbiri ayi wala a dire kuro la bun forifori kɔɔ la bon ŋa ayi bun forifori kyɛ ka naamu ne yɛn wa ko bon yɛn jaa yɛ mɔɔ boɔra kɛɛ yɛlɛ kɛɛ nuuhini ani yɛ suuhini anan iforfor aga namun min su suhuna onda ko bonna ba bajun ka bumin jan gangan kwi an ko namunun ko balaban e wala balaban yal imam doctor wahab zuhairi kaka aya fana on sigi ka ja'alna man sakan ay ja'alna shari'atan kar ŋmaara bolu sokoɔro a aku a ku aŋ umma a ku manto ja manto gyaa para baŋ na e wala banche kyɛnɛ o hum kaana mento ne ya nasiku ay aamiluuna bihi bi ban tona ne ba shari'a na namuna an e wala aŋ ŋmaa a e wala a kuwo ne ay ja'alna man sakan ai ja'alna shari'atan wa minhajan kar sor abin kulli umma aku manto la manto ja an wasana ka cira banu manto na mbawaya hum ana manto ne ya nasikuhu ban mantuna ana shari'a na ana yal kuwari na namuna an ma bimbeni ajun ina shari'a ne ya namun tuntuna صلى الله عليه وسلم ولا لا كبون جاء امبغ اكورك اي بسم الله الله اكبر ولا لبون بونجا بون جاء انلبي بون جاء بانفا امبي بون جاء بون انسير امبي بون جاء ان اهغان اللي اي ولا اكبي بون كون ولا انا بكوي سركو اي ولا كي ابو فلا ينازعنك في الامر belejum neɛ gyaa tɔɔ ŋmee nɔkpea na e sharia ne yeltarihi puo fala yunazi'unnaka eh? fi lamr bilanu ka neɛ gyaa tɔɔ ŋmee nɔkpea na ina naamune tontona boluu e sharia ne en waanen ne puom bojum naamune naankpea wo ŋmaa emi na sharia na kiiman kɔrka boŋ a kyɛ di ka kafirihin wa dire daankpee koman ka bunga an kpi kunan iforforo a ga bunga an korka ba mi nga juda wa yala la ban to bo awanan yalla na mun an ba ku ne ona na ambla karnan da ana bolu ana bunga tontuma ana sabab nuzul nga atontuma bilatin na iha bolu a ayamun kamina yala kurti ka a sabab nuzul nga kona ba sago bamba sago na blabla ka nahayun an bi kyaŋa kan nahayun yuradu bihi nafi karbora ba kare na mu a yire waye ban kara kyaŋa yɛlɛ wa oho yɛlɛ kaŋa baha a junkar na yɛlɛŋ ka ja'alna man sakan kar ŋmaara sokyɛnu aku likulli umma mantola manto jaa hum kana manto ne na kisuhu ban man tuna basar na namuna an ewala an ma bimbin ki na balla ihi man sakan na ina balla ba ka shari'a na ay ja'alna ma'badan ay makana al-ibada karin maya batutunjiye li kulli umma manto ja hum kana manto ni. nakisu ai ya'buduna fi makanin lazi ju'ila lahu ban man tunan mini ban bin bin ban ma bin bene kal yahud ba ban ma ba ma ya biya a bin be ba mun puwa jeri labla wan nasara ban ma salawat a ban da wal muslimin musulman hɛmɛ bɔbɔ n bimbe masajid kenan kakarnan wadu kan man sakan shari'a لأن الشريعة عيسى عليه السلام نسخت شريعة موسى عليه السلام نبي إنسى الله سننا من أنكوني wo ohe bolu nabi musa lohini mine ai wala abaha amine wo sagan amine mun un oha baha wa shari'atu muhammad sallallahu alaihi wa sallam nasakhat shari'atu isa alaihi salam ka shari'a na namun tuntuna man an wanan na un wa ohobolu nabi in samun bonna ai wala abba kidanka alan vɛn bɛ yɛlka yehuda ha ba parɛ tɔg na bi n saa eŋa ba kpɛw eŋa bojuu on da wana ba dinan die taurata bin bon ja taurata an yɛl a jan bi bible puo buhu mine banda e haramu a dɔgli yehuda he ko ta di taurata an lɛw a injila an lɛw a bible onan wa ya halala a wala a kubo فكان لزاما عليهم أن يتركوا التوراة والأمل به ثم يؤمنوا بإيسى عليه السلام ويعملوا بما في الإنجيل أنا إيه قرامة أدوغلبة كوبه بلو بونجا أم بالتوراة بو تلو غاتو نبي إنسا تتورو بونجا أم بلو بايبل بو kabila gan bana jan hai bolu nabi insa cika nin fi mine an yau nabi insa summa ja'a رسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو ناسخ لجميع الكتب السماوية كان دانا من توانا تنترا توانا القرآن أو بايبل أبها أو التوراة أبها أو زبورة أه أبها بجون بنجا دوه جاء أنبياء نغفه جابون تبيان لكل شيء القرآن بلا جاء أكبلو ننسى لبيه أمرا رقرامي a dɔgla bon jaa an yɛl ka jiwlu bon jaa an yɛl ka kristiyan lo a yɛl maŋa yɛn jaa kuron dana woŋ bi insa advice bi musa advice ba jaa dana wa tuye cira mama wa iz kala isa li bani isra'il inni rasulillah ilaykum musaddiqun lima bayna yadayhi من التوراة والإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه Ahmad. falamma ja'ahum kalu haza sihrun mubin jesus nabi insa unan yala yalan abulu unan yala piyalan wala on yala o yaleya ka na mun tontuna lema awayanu bani isra'ila bi sam awa yala min kuro anin yalla nabi musa andan wanan na ay yala min kuro anu tawrata nan yal ja on wanan na man hanga kan kuriyan furfure duho anan tontuna kan nawa bambona muhammad sallallahu alaihi wasallam kunan wa waya wala ya tu a kan da na mun pel ama hinga ja bongbong ajum kar yalka fala yunazi'unaka fil amr bla jun ka ba edaga akuniya ja ku lɔŋmee na tontona na kpeɛne ne silaamɛɛ dii na torbo yɛlɛ yɛlɛmɛ ŋa wa pɛlebo puori a saga o yie nahi ila nafi ɲɛ bɛ mun dɔ karanandenw fɔrɔ fɔrɔ na ka a kafiri yɛlɛ on sigi tana yɛlɛn ka ja hali na man sakan kar ŋmaaya tun noɔra a biŋ te ŋmaaya shari'a bonkoɔroo a biŋ le kulli umma a kun mantohi jaa an wa kyɛ kuina kyerɛ maama ne puori deme hum kaana mantohi ne kisuu ban man tona ba embo ne ba karbo ne a tuntuna an waanan a wa wani ci na namun tuntuna min ya a kubun ce didi ona ka namun ma ku yi min dile fala yunazi unnaka fil amr bala jun tabian ka ne jawa mai na ku yana tabian ka ne jawa da pagahin ta a wala a fahi ki ba namun balu, ki ba namun eh, ki ba bon ne yankuna ka ce dire bun ku ne to arabla karnan da oha sabab nuzul ba chadda anan nahyu nga cha kulewga nafi karbana yal ka na man sakan karin ma ya sokora abin li kulli umma akumanto ja hum ana sokora ne ya na kisu bantuna ana sor a embo ana karbu puon. brala ke na ba dina ya on wata ya a ohbolu a ohdina ha ja amba anan gafuhin lo ja abaha chabon no na an Allah sabata فلا ينازعنك في الأمر بلجم فلا ينبغي لأحد أن يجادلك بعد البيان والتوضيح الحق أبا إدعاء كان يجعل من أن أمن تمترنا سلامة ويلمغا يلا سغان يلمغا أم تركولي في اليوم وادعو إلى ربك أي وادعو كل من يريد أن يجادلك أو ينازعك ادعوهم الى عباده الله سبحانه وتعالى بلون بلون ودعو كي بوني جا ان مري نكيانا بوني جا ان جا اسلام دينا الى ربك اغايدانا من بتوتومبو ان انك كنا تشيران ما ملا الله هدى والله كي بيكن دبون مستقيم كندغا انتوري لا ala dinin mustaqim كي biye din turu kun kunele bolu islam ya dina mun na وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وإن جادلوك كونا ومين نقيانا أيال من أبيل بولن فقل كي يلكبو الله أعلم كان دا نامنا بمبي بما تعملون تنبيني ينتنا ما أنبلا ترسول كان إولا كان يلا نامنا مغا بانيا تنبيني جايا ينتنا كإنا كنا نستنسخ bima ta ta'malun katuma jayan tun karin ma kan foto abiye yana ta tuna namun bama fakultun takiyal allahu alam kan da namunin ban bima ta'malun tun bene yan tuna ko ne yan kura gida islamiyya kai kura namunin bama الله يحكم بينكم يوم ma يوم fi ma kuntum فيما كنتم Allahu تختلفون الله كان دانا من يا حكومه kunan nan makiri yau malkiyama kiyama dare bainakum ya kwace fa fi ma kuntum ya ma cha tong mara no na mun nan kuya ona tun makiri a wela nan arjana a wel bɛ a innu gɔɔn a gaana bɛ bolu jahana a ba ka ha kullu atin kari bon ja ba yɛl ko waana o peɛli ya o ta waana bibe 2022 twenty two nyɛ fila na tin kpɛm ko waana 2022 ko waana ayi nyɔna te bi o puom. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم قبل بابا بامبه أن الله كان دانا من يعلم هو بنان ما في السماء يلجا أن بسك ما يبوين والأرض أن يلجا أن بتم بمان نامون إيه ولا نامون بمان شومنا في السماء كنا ينكا سفالي نانيا كنا بنانغرا سبون فرن نانيا e kun banya kinin biyan ligi atata ayopoi ni jaha ajun an e ayopoi chun ka fi sama wal ard atin bon wo bunya injinin ne ko ne ki tuti tengban yilo e baba mblana maila wala en nata acha e wala acha yu chon wanan sama chana cha segba ayopoi jaba yela ban wanan ard chana cha tengban ayopoi ban yela yal ja an elebe ma ngore baba inna zalika kí ìbáyẹ bilaga fi kitabin ay fi lawhu mahfuz ká bilaga bíyẹn lawhu mahfuz poɔ lawhu mahfuz ka dunɛ yɛl jaa be de ka naaŋmene vɛm a naaŋmene kɔmpiuta naa dunɛ jaa ɛŋ a kyɛnɛ ne neɛ jaa voruhum be um be neɛ jaa harjaga be um be neɛ jaa yɛlsum be um ne gyaa yɛle beo beo n be ne gyaa piile beo n be ne gyaa baaha beo n be a gyaa bia be a yun ka naamu ni ŋmɛnyɛw ka yɛle gyaa n be kuma kpɛ n te kuma kpɛ o ba ma ana pampara gba noba n ba sɛn naamu ni kyɛ kɔmpini guli ne yɛ mɛn sɛ tɛ kamara hɛ a jimbolu o mi lehu maafuzi poɔ kyɛ kaara ne yɛ n Nia an yire ke nuor wongulong at ka ujie jubong ya, a foto na ngari ke yo nuor wongulonga koka ante nyore pambara technology anwa sokpo ya ban rabu hu binene beu grana mo tang ni lo te ngor no ba ka ni ata ya fa na anan muna kwen se gile buro technology jala beluka ndana wonna kwen jaman tora tɔngaa o eduna ebien wɔn abɛn yɛlɛ yɛlɛ gyaa ankara abia lehu mahfuz po inna zalika kii banya ka yɛlɛ gyaa ankara sɛgbaa yɛ poin ani ntɛgbaa yɛ poin ka naamu ne bamaani yasiru ka sɔrɔ miɛla alala a dɔgɔ naamu neɛ tɔɔ de ka ayi kama eɛ yɛlɛ pɔn ɔ dunaya ka gyaa ka yɛlɛ gyaa ara hali ka naamu ne mɛ a ka daw vaahu kun bɛ yi lebe kuba baamu. vamahu ho kum bɛn leku ba ban va kun e kum bɛn leku ba kun sɔn sɛsɛ hali ka ba ne kaŋa tɔŋ de ka yɛli la naamuni sɛn ka inna zalika ka bila yasirun very very easy ala la naamuni yɛn sɛn yɛli sɔna miɛ la naamuni sɛn ويعبدون من min الله ما لم ينزل به سلطانا سلطانا وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير ويعبدون كافره تنان من دون الله كابتن كان من الله ما لم ينزل سلطانا به bon nga sigi bo amba sigi anan sonu chontuna ne ja antuna bagara o kon ban wuli anan sonu an wuli ko tuna bagara innama karno goba karan qur'ana ta anan sotin na wuli kita tuna bagara ona la yeyi na bagara sori na bale bine ate emba pile karnya an engan en noti tila bala andama engan en noti andama mba tum bagara sori na mine babaha nembore ŋa na ti baasi hawa hawa ba tumbolu hawa ba tun baga a jun bagara tumbu ba tara anan so jiye jahan na ni bɛ sigi hu jiye jahan kyɛ ka noba a mo nimbiri a tona naamu ni tumbu onan tara anan so kyɛ ka noba meŋ ba boɔroo wa maa laysa lahum ilmun bihi yɛlli puan ban le be a tona na kɔɔ ba tara bambu jaa a wuno kɔɔ tun ana buuna ban tona ni kyɔŋ tona wama min nasiri ka bilan yɛn wa bebla ka sunsun na gyaa bɛ kyibɛ kiyama daara le zalimin an na sɔŋ filimi meŋɛ deme banan bahi naaŋmene tombo naaŋmene ne tombo an tari anan so ban baho kyɛ te tona bonkaŋa o tombo an ba tari anan so o ba tari naafaa gyaa ana kubo de ka neɛ gyaaŋ e bila kpi kiyama daara na kula nyɛ sɔŋna a yun ka naaŋmene ka fama wa ma min nasiri le zalimin ka sunsun ne ya bɛ ci bɛ kiyama daara a lona sɔŋ le zalimin ai a ko noba ŋa deme an baha naaŋmene tumbo kyɛ tona baga ina e baŋ boɔna zalim filim finne meŋa meŋa la bla bɔjoi kpɛɛ naaŋmene eŋa وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات بينات تعرف في وجوه الذين كفروا الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تتلى آياتنا sagala saga ka karambun wa kanna te seɛla na bayyinatin te seɛla pɛɛna na alayhim a kuro basilamaha alayhim a kuro minafigihi alayhim a kuro kina ko deme alayhim a kuro sikiri digiri deme alayhim a kuro ninsaal foglo alaihim akuro ne nsaale dɛga alaihim akuro laasilman deme taarifu almunkara taarifu almunkara kyɛ mun la tara almunkar ay tara alkarahata والضغينة والحسد kii maŋ nyɛ haabo ane laasareɛ ane nimbisaaŋ ane sikiri saani fi wujuhi lazina kafaru kafira jaanin bili nyɛ jaa sikiri an dɛga yɛrɛ die wa wɔɔre jaa diiyɛlɛ an nɔ kpɛbe pusaani man kpɛ o ɔmayiwa bi a ɔtɛ baatwo ha aga wian ne agya no nnamo na andea program gya ba yuoru ɛŋa yɛ station ŋaŋ asege di na program ha asege ne program gya ba na ɛ ka ne nsaala bie nyɛ maale ka ne nsaala bie ba sambo kyɛ nyɔge bolu kyɛ nyɔge maale program gya ŋa o bɛ bila adaara man bɔrɔ ne ka fara gyaa kɔkan na kora na ɔman lɛ nkupi mina firi gyaa kɔkan na kora na ɔman lɛ nkupi laasereɛ daana gyaa kɔkan na kora na ɔna na nkan no bi ɔno mboɔro na nkan no ɔman lɛ nkupi ajunkan daana ŋun yɛlɛka wa iza tutula tuna, kasala saka gyaa ka karambo wa kan na ta aya hana ta embunan ta karambo na bayyinatin anan pɛla ka wudu wuduhi samsu fi rabi'atin nahar a wɔn muna bilhan na ha pɛla bɔna alaihim akuro kafiri hɛ alaihim akuro basilama hɛ alaihim akuro sikiri jɛgɛlɛ deme taarifu almunkara n warin ki man ba man ay taarifu ima nyan to ihu tara taarifu ay tara ima nyan almunkara haabo laasiriya tete bel pilaanabo fi wujuhil lazina kafaru kafiri ha ba nimbisohi miban kɔte la daa kaŋa ka o kpeɛŋ a yaa hmm. e maŋ nyɛ neɛ kaŋa nimisogɔ baŋ ka o bɔlɔ a yɛlɛyaga bon ka wo neŋ pigu o ba tara yie yaa o nɔjɔ gaa redio nana o na hmm. nyɔge toore ko kyɛ ka dandahead hmm. ai ai noba sonsogɔ yeŋ gyeŋ e kon baŋ kpɛge hee gaa e kon baŋ gaa gyie gyaa yeŋ gala e kpɛŋ ki kpɛŋ kyɔŋ fiɛba ka kuran na ayɛ fiɛbi juru juri afia bi na wɔlehɛ oho ɛma nya ada ne bi so ho awɔtena sɔre kɔ ɔkare nkoraa aka ne apuo saa akarama no anka no maadaama ko na wa akaramo so ya a ihu mu no so yela onye bor de ho yan an sɔre kii puo saa anjon kii puo saa naamono ba yɛkɛ ma kɔɔ man piana yɛstuna ko en tuora yes tuna ko nyogo nyogo kiyanga yes tuna ko bele lazina nuba ga deme yatuluna alayhim yatuluna ayatina an kanna ta siyala na an kanna ta embunan ta karbuna alayhim akurbun nem bɛo ja mina gyaa ja sikri poli dana ja mpora amnu kunanya kurana kanna kunanya kawara era Kawang wan ira yɛlɛmɛŋa eŋaŋ o man saga yɛlɛŋ ka k'o nu da kpɛ wɔn mo tɔ ɛ bɛ mo what can you do. bo bo bo bo haa. a ti yɛlɛ awɔ barika baaha daara kaŋa a ka k'i na bɛrɛ ni a Ah, aa i bɛ sɔrɔ ma nyɛ a yɛlɛ ka biri ninsala sikira man ɛ e bɛɛw kalaalo ho mpiae ɛwɔ ma ɔgu a yere sikiri nne ka balaba yɛlɛ bina figi yɛlɛ ani ne bɛɛ yɛlɛ kɔ bandoɛ yiren ani yahaabo wama tukfi sudur akbar yɛlɛ ban sɔgli ne a sikiri nne wɔn bi kɔn a gaa yɛlɛ o yɛlɛ na o mɔɔ nguo. aranta ewa ya ne an yi a ataka ne in yan ne an yi a tura ne a yi an yi ne a plana biyu toru yan la an biyu sikiri na unan ga yan nun yinin gbangban na na mana diya ke ayuba le bra ne ja bana isiru ke yi kwa na kanna ke yi kwa na mun ihe ke yi kawan ira yalma soron edimi bana yagana Ala nan wa sirra mine man pɛlan gbangbalaŋ ka mine e wala ka mine sɔgla a morɔ goro. tɩ ba yɛlɛ wɔɔrɔ yaa ka wa iza inayatu la hazaduka bi uyunaha fanam falmakhawifu kulluhunna amanu ka naamuni tɩ wa de o karenga tare kyɛde yel daa naamuni a ŋmaa biŋ ala na pɔge qul lan yusibana illa ma kataba allah an jubɛo la ka neɛ te gyeŋ ka neɛ yɛn e yɛlɛ ka naawuna boo k'i jubɛolu nu tuohi ka te yaa kadaraa daana an ɛn k'i yi bara jahanama yɛn gaa bila ayun kan daa naamu ne ya kedu, ya na nembɛɛ ba da peɛle yan, ya keeduna laasere deme da peɛle yan, ya keeduna sikiri jɛgele deme da peɛle yan, ya stuun kɔɔŋmɛ ya stuun ko in jagankara yastun ko in bini billazina nubuga da bai yatuluna ayatina an kanna ta embo anan ta karbo alaihi abba kabla kinan kinan tari yang kaniya liki ta puhu mune na latu kabla kinan tari yang kaniya liki to hala ya na tu kinan tari yang kaniya nguli sor na na male dune ani kiyama ani kabili na sa tu kaneɛ ntare yɛ nkaneɛ nkare ki ta nyu dam kaneɛ kare ki ta ju kaneɛ kare ki ta didi pii bɛhɛ libie kaneɛ kare ki ta fa naaŋo nto no ba bon ho bɛɛ ki mɛ misiri ndi tuo tɛne bi bɛɛ ki kaa bi pii bɛhɛ ndi alibie di bɛɛ ki ku noba lie ka nii in o yɛn gaŋaŋ a kuo ho dire bɛɛ kaneɛ yɛlɛ ama taa kuri yɛlɛ sɛ ahaw walahi rabaa meŋ ki nugna maŋa la bila ina bamin ke nogna magala bla ajung ne jawo yele yele ma kuri ona tan sor ke non ne jawo benni wallahi ran tan sor ke ha ajung kana mun ma ka wa iya kadu allazina kafaru ka kafiri da piyani yalla yuzlikunaka ko fili lo bi absarihim anin banin biya lamma sami uzzakar sagan kina na tuntuna wa kan na qur'ana baso nembie balasere nembie babɛo nembie ane ba baa kɔntoro a yɛl yaa to ba fiili gyaala erema nyɛ neɛ kaa da kunu weeti ɔna sɛbo tuu min gyin tuura neɛ bata tɔra gyaa bata tɔra gyaa ka pɔgɔ nyɔba nu k'o ŋmeɛl kao a ŋmeɛl kao tu le wai o ka wai wai a kyee achievement tu jing boy na, bunga lo nguna bunga suanga onan fina ba bo na eo eh ajung kawa iya kedu lazina kafaru ka kafiri da fiyaliyan la yuzlikuna ka kon fili lo ina namun tuntuna bi absarihim anin banin biso la siriya gali belgale anan bamba non ki karan kwa na ba wa mogo innahu la ka janja hala yira mene jabo wa moro guro ko wata lamaniya e ba un puo ti na tara akida e ba bo na la akida yala ka dana akida هذا لما نيني بتولا ها بس لما ما شو ترى عقيدة يلقى دانا بلو لما نيني بتولي كربن كي بوغي منها كان أمر منك فلا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بمن اتقى أجون قرانا كان نيا بلا جعلنا ينتوه يلها بلا بين كتا تنتنا كإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا كما دي الدنبتي هكي جاء قرانا بنتي هلا ayelim na bɛ k'i yala iyɔbu e yɛlɛ na yɛ kuyɛŋa o kyɛ sɛ k'i yala kaulan sakila la ayelim na na yala angɛrɛ tii nyuu kɔ k'i lɛw kɔɔ kuri bonya bɛ nyɔɔ nɔre pɔg kyɛ ka dandahɛ k'i bɔ gie ga kyi na yala o ayelim na na yala nga bie school fees die kɔɔ mɔmi kyɛ firɛw la k'i yala inna sanulki alayka kaulan sakila hirankunyala ṣé kì í lè òbòbò kala bi adali india dáhùn bá ń dà ń bọ̀ rábìlà náà bí sakatsɔge a b'an baw furu ɲɛ jaa an yala a jaa daworo an yala a b'an baw yala b'an kun den fo min sen yi yala an fɛn ka fm station yi a lɛw diɛ diina. yɛla chan lɛu diɛn jie ka manabir min bari hi jien tuntuna da min doka ne ja a kuro respect na on lɛu cie da jie ne ja kula ban yɛl yɛl ja ka tar bari an wa karma du kuna jura da biyan wo ki nyɔg noba ti pa musiri a ba tuwa yɛl yɛl vor ja kubo e pɛ ba isa e a ba alibaha mine yan nata ka noba ba gara deɛrɛ nyɔgema beregini ka naaŋ aljima daaria ka neɛŋ gaa a saa'atu al ula ka do mine mine aŋ kyɛgo nai tu tɛn la bela kɛ a higaa misi la aljima daara aŋ ti gyin misi ba dije fo meos nyɔgema ban bankuri a saa'atu saaniya ne aŋ la gaa bela puoriŋ tɛntɛn tihi mine la bela to ilave ba kurin bolu ba kurin nahu baraji Eleven 11 nyɔnan amin lagara intara pihi baraji alagara 12 12 twelve hɛ in min nantar bolu in min nantar nuwa baraji hau an ti kpɛ a musu musiri in danga bana A agara ka ce min ta nuka leman ta wa enta kpe cinan min da leman kpe intar jali bareji kalman wa kpe min baru ne ya fi na an lewa purin imatar misir da wayan bareji amma ci jami ni yan e yawala e pagya alimahi mine biyan kan ya kira man jincala ha ko wani sorkoto ko wala ko do pilu gar bojum o man yel yel borja min barju akon malanon kiti jing kala maala era hotuba ki jincha hau bi ki jincha chu habla bala mala entu ya ki injimi diomba eh, ora soro koto enga anan wala A ju ajun an andura manabir jende ki bo ban yel jana yel ben ka na muna yi soli ce shi ina iya soli ina pugo na muna yi soli ku tuntuna a karan aya kan sai duwo ce shi ce mawaya yɛdwa naamo na ana ne kɛra ɔmina yɛlɛ kuri a yiri kɛa ɛwala kɛa tu ana ne bankare kare a kɛa vɛŋ yɛ tɔɔhɔ la mɔgɔya rabbana atina fi dasa wa akumu la sulatu akukum bila n sɛw in nyɔgɔ noba yɛlɛ yɛlɛ poɔ ma ɛnu wa ngaa mɛ wɔn tuma kaŋa ba nka hotuma daana o mɔgɔ mɛ ngaa deɛ o tɛ mu o jari kɔ a jun dɔw mine ne zaa tɛ ɔrɔ hɛ kul tontula yɛlɛ a fa o na bi o kun kabila kanku ye duwo bi bi sharrin min zaliku yala an e bɛw a gaa kɛ kurana kanna kurana tuna a mɔra kɛ de bɛw ane jamba ane jagankara a emu kanku ye duwo yala an e bɛw bila annaru wa'adaha allah ka jahannama buulla kan da namuna de illa yiri a kunun babu allazina kafaru aku noba ŋa deme aŋ e kaafirehi aku noba ŋa deme aŋ e minaafigihi aku noba ŋa deme sikiri aŋ gyɔŋ aku sikiri poɔ ba deme bana ka neɛ maŋ kareŋ koraana a yɛle yɛle meŋ peɛlaa baŋ le baŋ da soa ŋmene ka beo kaara kii kpe gyeŋ deu beo kaara kii kpie beo kaara kii ba kyibe ne ka sãn yao bɛo naa ŋmenaa de bibɛona la jahanama wa biisal masir e ba lɛo gaa gyie lɔreya ba lɛo gaa gyie lɔreya a gyun dɛo mine kaneɛ nka nna koraa na kee ha wɔ adaana nha na amuna nha adaana bi fi nku siri koraa na na amuna nsiri bolo na amuna nsiri koraa na. يا أيها الناس ضرب مثل مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يا أيها الناس kanin salibihi yana nan buwana duriba masalun ka bigihi bu bigihe kɔrihi bigihi bu gɛrɛ ka kuye ka ne ja cɛlihi wo ma bigihe a sɔn fasitami u lahu bɛlɛjum ne ja cɛlihi wo naamu ne bigihe ne gini biri yu a bigihe ka naamu na an bigihi ka ina wa nyɛrɛw k'i bi ana yɛlɛ ni ne puom inimbiri na nyuom ki nye sotoru a kyene kina wani ne ya dana an iju dana kina kwe dana ina woma yɛlɛŋa ka wa tu toduri na du woma ka tu togo a yi ndana amri pala ya wule o bigi heni ka inna lazina ki ban kan baga debe inna lazina ki ban baga mineni tadu'una yan tuna min duni la ka bɛ kyɛn ne ka naamu ne lana lam yɛ kuluku zubaban kɔɔ daankunba naanjuɔ wala wajtama'u lahu ay wala wajtama'u an yakhluqu zubaban hal ko jalla halanta abar mine ja an biduneng ala halanta ka nan juwa ka cho dan kun tuwan ka on bora wuran a hugbeju ka yi fara ka ijala ka gabu suwana a ka safu kala a ahugbeju ka soya kipo a ahugbeju a ka holumuni baga a ahugbeju je jaban tuna baga an ja lahalanta ka nan juwa lan yakhluku ka dan an ja juwa juo na mba kpɛ gyeegi ha no juo n bahi yaga amma a yi jula jula o maŋ bɛn lee beŋ a mare bee a baahi o bahabo na ko maŋ bihun juo meŋ le a puon kyɛ kpi juo o bahabo na juo maŋ ba mila gyiin ko o yɛlɛ baahi a juo ya e yaga ka lafiya bila ka ca bagara kun ba naamu bari ye fɛn yalima la bagara ba na juwɔ ayi ka wala wuce ta ma'ulahu ka ji la lahalanta ka na juwa ka laya be ya tɔ na mbu tɔrɔ eɛ tɔ o lɔ nan asal shi ti baba kaŋa yaa baŋ ba tona eŋ meŋ na baŋ e yɛlɛ air condition ŋa teŋ gyiŋ ŋa aŋ na baŋ e yɛlɛ fan aŋ na baŋ e yɛlɛ kapinti kapinti aŋ na baŋ e kyɛ ka bagera naŋ kontoŋ ka bela ne aŋ tona air condition da sɛ bii neɛ tona ceiling fan wọ́n wọ́n sẹ́ o bii ka neɛ tona kapinti wọ́n sẹ́ o yɛlɛ kapinti meŋ aŋ na baŋ e ka wa in yaslubuhum zubabu shay'an ka baga mine ni ka ka juwon faaba bonjaa la yastankizuhu kaa daankumban deɛ ana bon na juo anfaa minhu ayi ba sɛn na bagriba bora bonja dan kpihi diibu ŋan gidi puon ka jeen naana kɔma a nyɔge noɔ ju a ŋmeɛle ŋmaa bee a nyɔge pihɛ a ŋme pap bee a nyɔge kɔkɔlɛɛ a kɔre pa a ŋmeɛle o pap aŋ de ku ka bagera bahabo anta. ta ka juɔhe wa mele vap a bɛgɛ mana nimbiri on lɔ vaara a e ban bugulun ne nuna inda vako imna da tuni nuna ba sha ka kafinti inda vako imna tuna kafinti ba sha ti yaliyan kanya lor manga ki pyo po yo air condition ah ka juo mi is going to be dead dead juo ka air condition ko ka ka air condition ko juo ka kafinti ko juo ka ceiling fan orange banana juɔ bɔ na ɛ a ko bolu a ko juɔ ka bagari ko juɔ guɔ k'i kɔni tora fan cɛ tora ba cɛ tora baga ka wa e yɛ sulubu hunzuba bu sɛyi an k'a juɔ fa bɔ nja a y'a baga minɛ sɛn la yɛ sɛn kisu minnu k'a baga kɔ ba fa kɔ sɛ k'a baga tuna ni biri ko ko ka fayi k'a bɛn an turu o a ka juɔ ma pɔrɔ yan yɛlɛ ka bagari ɲɔgɔn. ndana mun ka da'ufa at-talibu ay da'ufa allazi ya'budu al-asnam kan yana an tuna bagrana ke pebleya wal matlub ka bagra a peble ga ke ayala bahajiye ne na an tara suoni ne ne nga ku libiye ku ne ne ne nga ku ka bu dara on ma hanu ha atuna bagrana yang e eh, kora ha eh, e ma kan ka laji bi haja bi mba jagala ah eh, e mla lo e a a ah jende ka daya yana ka daaya yɛrɛ na waara ka da gaari biya la a waara ma ka bla bagara ko ba maali gaari sibini so ya yancha ka po man pa ha banche a ka baga ka bagari maali gari go kui en ka laji ka ba wa ko da gari wa ne ba da kparo wa wa ne ka bile sibiri so po ba ka ne ta so ko tuna bara mara ya di mon go ya yan che grade 1 gari ni ka ne ga be na nyi ban ai wala atuna ga be kar karamu safa karma mim di mon go chief eboga di chief imam bla bla ku wul to po ba mana bolu a gari ni kar tuna ba kai na wa ki da gari wa anu haba maji famous bagaru kun bɛ maali gaari bagaru kun bɛ maali polista a maali waawu kpari k'i k'i yɛrɛ k'i la sɔn a kpari naamuna ka dɔ o fa tɔɔli ka baga maana o pɛgɛliya o pɛgɛlili jie la nyɛ kpariw n'o jin yɛrɛ kyɛ tuna a tuba nyɛ dew n'o jɛra nyɛ lɛɛf ne puo n'o be o na haw mɛna o haw mɛna. ita ya ka ŋmɛrɛŋ jɔrɔ gari a ŋmɛrɛŋ jɔrɔ gari ka da gari wa nan o nan ji mu a tu wonu a wonu a tu politicians ka yi jimbu cɛ voti ka yi jimbu a cɛ voti ne yɛrɛ an taara a baga daw ka o jimbu cɛ maali baga mi bahi mi bahi yan nyɛ kaŋa maŋ bɛnna noba ka noba bihi maŋ beɛra on de k'o pirikyi ɛn k'o bie beɛra o k'o maŋ de gyɛŋ o ɛɛ eh, hɔsipitaali a nyuri noɔre a <laughs> kara bie ayi pɔge kaŋa nimiri koyo tɛ a wɔn deɛma ɛna meŋ kyɛ ha nyɛ bie te sɔhɛ ɛn wa a dun dɔw mine sɛ ka ne jaa ka alimumin fɔtɔn lamara alaki wise very very wise tẹbi kì í abugi wọn kà kọkọ nù kọkọ ju ọhẹ kọkọ jí mbuhun ka ju ọhẹ fara ka bagara njinta anuba hindu ka buha kpẹtẹ yẹn na daani tinubu bá a ntiri bẹ bolo mẹka ayo ma pọ na mọ ọ ka yẹlẹbọ ọ ka dọwọ yi wa jẹ ọ ka ẹ adọwọ faga gaa tó ń yẹn tunu gaa dọ ka bàbá bẹrẹ ayo pọ ebi o di o ọ ma n tọ da a sọrọ ẹ. Eh boye mbi ci ala ci ci la bawa mu ko lu awa am pala ya belen te ka hindu ban ne ha boka ka a fobo amma ka kanda yan pe ne bela ajum tunan sala tana tattare al ukhuwa al insaniyya nan sala ja en yayi ne ala dana mana ne bana annan be abaka puo anan batubi ne mun na kanan ba min salama mun na ven sankala le mama ya la bula kan yan to kapala adi pe yon jewu alpendi ki bedi kapala wonno ku yalla ki ma en chagbanam ki non no mela adi o yori ma bono so on dia tawena sankara lumam alai shaibu sankara yoja lumam lamla ah, ah. <laughs> enyewa abrala mun na karin ba min sulamiya ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز يعني بقى ما قدر الله كوبا كندا نامنا تيهو حق قدره تيهو نانتر سول كودو كوني نجا كان نامنا نانتو kyɛga yɛlɛ binni kaŋa pɔge ka dɔkta some e meŋ kuu tie ho te pa

dɔw bi ma biye ɛɛ dɔkta la min dɔkta la bila ma kadaru laha hakka kadirihi tɔ kana mun fana na ma puo kuma yo njaba o na man tiɛ bu buhɛ mo bila an wan cɛ a ga misira a ti tiɛ bi se mo bila a wa sha na wa diya sɔn bira wala ka na mun yalmaga jaa ti ba kura na o te ho maga maga na inna allaha ka canda na mun la kawiyun Ku ya nanga an enna pianga aziz a enna tihu الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير أنا سيرين كو أهنين دي فيه كربها أي كافر بمبوبو إنان بابا أن يلا كان دانا من كومبانتون ننسى لابيه كأبا يهدوننا kabla in gbandara ban nan tun kuwa ita kanda inna izan lafi dalalun wasu'u kabla yan wa ita biye borgo puwa nan janjahun puwa ay ay ay kanda na maka Allah kuna na mune ya yastafi rusulan kuna man piye ihi ba min al malaika ayi malaika puwa a tunaba an wa na dune amana yaltarhe an yi sagbaŋo a sigire ten gbaŋo a maana yeltare ko ninsaalibiihi wa min nasi, balalaya, la ya un maŋ la ihi ninsaalibiihi niŋ rusulan ban min la e tontoneba a de naamu ne embo ane o karibo a tara bataa ninsaalibiihi bala malaka malakahi an waana tombo na, jibril waana nan tombo mikail una waana neŋ henihun neŋ saaha yeltarehe malakal maut una waana diyaha bolu voruhun ane yeltarehe jaa malakahi bibe munkar anan nakira nan bika bilin a ya ja rakibu atid anan yoran dana amna an piye iha blana bila um piye i bolu nin salibi min ban i ba ya tuntuna ba inna allaha kan dana mun sami'un ku yawunu na basir a enyira ma bayna aydihim wa ma khalfahum وإلى الله ترجع الأمور يعلم نامنا بانان ما يلا يلجا بين أيديهم أم من سالبيهن بتور يلجا النبوا شرنا ونامنا بما جاء وما خلفهم يلجا من أم بتبورن بمعنى يلجا تنتم برا ndana mun nan kuyon bama ja wa turja ul umuri wa turja ul umuru kayal tarihi jalle ubajiye kiyama dar ila allah ndana mun sallah ne jaabi bila jaasi yɛltare يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا lamani yadda yɛla man buɔna irkau kee curo wasjudu a lere sujudi jeeŋa jaamala ibrahim ba to buɔrɔn kɔɔ ka ta a hane ŋmene puorugu fazakara fazakara allahu subhanahu wa ta'ala rukunaini من الصلاة لأهميتهما ndana mun nan kuyan obuwan ya bolu ana dalugo ayiga ayi mini puogu puon kana la curubu anin sujudi anin bi jilin jun kinan ka sujudi anin churubu tadullu dilalatan sarima ala mada ubudiyatul abd lillahi subhanahu wa ta'ala curubu anin sujudi le ɔmo nwura esigi him nga baaha yemi andi kuro bolu naana an naamu na kenan ka ajun kan da naamu yɛlɛ ka sujudi yan ne ya kun bɛn lewu k'u tɔ ko na naamu na naamu ajun ka tontona yala ka ka kaalan da wuli ka sujudi iya daga ka lau amartu ahadan an yasjuda li'ahadin la'amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha kana nan da edaga kan ne man ti di gbewu amartin akwito nin salibiye kace bala kurin yan ya ja kwace kan da na mun da nan biya men ka furu pogo ku man le sujudi aku sara asigu manga aku gale ajun pogo ba ke ka na mun ta sigi he manga ku ya sara ba pogo gale ara kalimbani isira junje jana ingara you are going to yell him. you are going to suffer for the hereafter pɔɔto yɛlɛ sigi him naŋa pɔgɔ yɛlɛ sigi him naŋa ka daa naa mine panaa on sɔre ruku ane kyurubu kyɛ boɔrɔ ŋmene puohobu boju ya ka neɛ puoho ŋmene kyɛ ba kyuri ba tare ŋmene belɛ e seɛn beɛra bii e gbɛɛn beɛra eŋ kene le puohi ŋuni je ben le sujudi ba tari ŋmana bilen baalum in kun ben sujudi in jin che a ana buho yan din bi ji buho a balaga puo majazu mursal labla itlaq al juzu wa arada kullu ba waya churbu anin sujudi che boron ŋuni puohi bu ja gongo ban pilin allahu akbar atbahana nan assalamu alaikum wa rahmatullah wana kan da na mun ne la kare ena wa abudu الحكاية tunayodana humu ذكر الام بعد الخاص لب اركعوا عينتنا نعمنا اسجدوا عينتنا نقا واعبدوا ربكم كاتنا نعمنا سجد لي أنا نتولي واجام بابلو نعمنا تومبينغام وافعلوا الخير تقبل الله صورنا كاتنا خيرا نيجي عمورة كيتنا خيرا جبه بيو بيو en to tumo bila ja ona dogli son en tumo bila ja ina nyu ina nyu lafiya kallaha ya ma kasabat ina ina sala boru no ton son ja en to e bohola wa alaiha maktasabat ton be jamen ton wallahi no kogilin ke madar de en jahannama la'allakum tuflihun kabiya kana iya tilo ajiya o e ayatu sajda ne kan A jira be ka ahnaf mi miban a ayin bi suratul hajj fu ah, na lire kana tuba tu tuba lire kana kidan ka sujudu aya hajj an bi kwana puwa ya ay pi anani aya pi ananu 15 ka mazhabul ahnaf a suratul hajj bunga ka ballirin kɔnɔ nyɛraŋ k'o ba e sujudi aya kabila bɛ yan ana ni ja bɛ lere kyɛ o bɛ lere ma ka mazhabul malikiya bɛ min bɛ lere ata kyɛ lere pie yi kinan karan ikra a wata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib bana bɛ leru padiyan kuma paha aya hana balle na sujudi balaban wa mubi kiran le oga surat al-inshikak wa iza kuri alaihim al-qur'an la yasjudun baba wala baba le ru afara le oga surat al-bulu najm mu pola ọmọ n bọ nna baba wala baba le ru ata amma shafi'iyatu wal hanabila fa yasjuduna lil jami' amna ka ne an kan na kura na wata ana jihi ka kan ja ni ana an kan na mal ibrahim an da karan ka yayi wallazina amanu wa wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun badi je famous na ihin an tur kibla ka abdul muksidan ihi an tur kibla ka ne ja an tur kibla karka allahu akbaru شبنا كسجد وجهه للذي خلقه وسك سمعه وبصره بعوله وقوته به وتبارك الله أحسن الحالكين كي بابا مو انت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أدلو سلا إيه أوجين بلا لن يجامن الله شنها ونتي إن وربان كانونا أو تا سجود لي إمن لو تري كبلا اللي الله أكبر شيء بلا لك نيال لبوهن أو تاو abɛtwuro ina lewu kyɛlɛ a a ah, ah, continue a puho bi walaba ka be in na jan ci na tisigi lewu kyɛlɛ i a puho twɔm na kɔ nɔn yan ka lɛman die yie awa ana karin die ŋa a bon an bene ina mɔl kubon ka ar ka fɔra nin ti nɔtere bolu sujud bon ŋa sajara tina lee sujud ben kani ya jaa ban kiyan ewo yɛl jaa ba ewala yɛl yaa ba cibe o embo wa ya sunna kenan yau itara baraji kenan bellew ibatar e jurubu ibatar e baraji ce mana ne in puho ne itara bulu itara baraji bala purin men ikrana e yin kan na ce bellew ni ci tara bulu baraji a wata injin ce kan no ba wata wata belle bala bora kar tare jurubu kar da lewu yan nan ne jahan ce lahawu na kimin le tallatar baraji kan banna da fata a ne min obalu o ɗan a kar ira bulu وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير biyar wajahidu kane ja jaw ya ja i kokari fillahi na mun dina ne yala hakka jihadi jawro manga manga nan kokari manga manga nan dina yala bojum jihadu o ya kwara me ajun ka sultanul ulama imaamu izudin bun abdulsalam jaala aljihada rukunan min arkani lislam imaamu izudin bun abdulsalam o nyɔge jihadi jawre kuu meŋ gba lɔɔ paahɛ islaamee da lugri ne eŋa aŋ e boluu ayuoba o yɛlɛn ka neɛ gyaa na jɛo ya ilombol togon a jon ka ton ka jahidu bi anfusikum wa alsidatukum wa amwalukum kada ja yang ki manga jaw ka nasara bi ki di jinta a jaw ka nasara bi ki di bambo a jaw ka nasara bi ki di harjaga a jaw ka nasara ka silamahi ni kafiri n tuho ka faŋa bibe n de marifa di ita komi ayi a kyeɛra noba ana fandar ni jihadu yin jawabla iya ka silamahi do e, iya niyaŋa daana an tara bambo amin de bambo na a jawra yiri nin inde ka silamahi yɛlɛ do saaju kyɛ ka kafiriya ane baatiliya ane nyibor deŋo gyaa k'o sigi teŋɛ jihadu en jawrabla e en yaŋa daala naamuna an ku lori tere bambo bee nansaare bambo bee tere kaŋa bambo facebook puoŋ en nyɛ baŋ gara ne silaamɛɛ en meŋ tore aha taaho a sɛo a word or a words to defend islam jihadu en e wala jihadu en jawbla e hado foro en de amen sunna Ka kadina duoro ja, lomborja awtin jinga vuonga honorable dr alhassan rashid pelpo andu kutinga ne ja an kare ko be ka jihaduna yelu yon tonto la bola ko malu sikiri ko suma ko banka na ngwana onto wallahi jihadu karawon jawran ana in siyale kiti nyu badar bi hipu ana in siyale kiti nyu uhud bi hipu Ada in siyale kiti nyu tabuku bi ipuon kanyenin suma jun jihadu sorlan ne kana domin jihad la ku miyara musi ne kana jihadu la ku miyara da saha ne kana jihadu la ku kara bikwi ba ne kana jihadu la ku kara poko ba ne kana jihadu la ku mun tur iya nan balban nyun ton don anin ni nin fiyara nan boho ne ba rabla jihadu la ka noba mine maŋ gyihadi toro aha kɔɔ sonkareba biihi a sonkareba mine anaŋ ba haakila anaŋ ba ɛŋgbama saka kaŋa anaŋ ba naforo ka diina do saajo neɛ gyaa ne o boluu o gyihadi la a yuŋ ka ulamaul akhlaq ba mɛŋ ka aljihad kullu bazalin yabzuluhu linsan litakuna kalimatullahi hiya luliya kokari gyaa nensaala aŋ ɛ diina yɛlɛ do saaju bolu la boŋa la jihadi la ama tin je garan jihadu la tɩ na so sãn ka d bolu tɩ sikiri k'o e wala k'o pɛg yi karwa karema mine parã bãn po ay taam na a ko tɩ be chara yalo karwa mine yõga e jihadu apo po jama hay bɩa ka ka jihadu nafs ne ja jawni boru wani na jɛu ne y boruhu wala wala tabahi jibor dinku ayo kwa ka kada aflaha man zakkaha ne wonno ne ada na an bigi boru hunga do en sonte ha. wa kada khaba man da saha ne le bona ne an bahi jibor dinku ajo ne ja ijihadu ne kala salame ijihadu porin ki je oni jibor dinku yal ja nyibor ham no yaga na amuna babuwaro yel ja nyi bora an ha ya ora ka namu ne men wala ora ka namu ne men bora aju ne ja ora ha ajau ni nyi bora de wa jihadu ka wala banka jihadul e jihadul faka he ke kar jawran nan ne ja ba di nyagara chewi abotuma tuna kida abotuma tuna oba ha e njaw nan obla nenkpeɛŋa a ba boɔrɔ toma kyɛl kɩ neme sɩ gyɛyã deou bɩ yaa sɩ gyim deu munin bɩ yaa bɔ fuola kaŋa tɩ gyiinã tɩ ba boɔrɔ toma kyɛ y nenkpeɛŋa a baaloŋ gyaa naana y ba bɔ toma meŋ ba nyãa kyɛ n gyiŋ yẽna ba yɛra yɛl gyaa silaamɛ puo la bla sẽn ka tɩ gyao ne naŋo wala tɩ na gyao ne naŋo la budda bil amal wa taqwa ka na na gyao ne naŋo sẽn deme an ne y yaa toma y wa tʋna wa baasa kɩ y jɔra naaŋmena a baasa yãmb la har yuo dar jihadul jahl silaba maliki bambu silaba mara kan ya yura kuri ka girl child education tunun tarzor sor kar yel kunya ka girl child education shi dan ka silama ha fuwala ha monday iman su kan karbe jinni yalja tuesday iman su kan karbe jinni yar ya saturday and sunday gbe biyu manye bi in yawa a kar jaunin bolu kar ban bambulun silaba maal nin ban bugulu a tira sɔra kar gara fildi jaati cɛ fildi karpe be alhamdulillah kɛ gara nɛɛsiɛ fildi karbi be dɔkta fildi karbi be injiniya lɔya bonjaga ya kar kpɛra jami'i takhasusat kɔɔsi ni jaaya era kar jawnin bolu ka tunun tar sɔr nan ban bɔ kala hikmatu dalat almu'min k'i ba ya wisdom and knowledge lamana bolla salama bolla chum bolla je giant nyu di ay bon je giant nyu di ay bon awaran tunun so chum bor tunun nahnu ummatu ikra baba kam tun na mun forba ka ikra ka you should read ajo ya kar jawnun ban bugulun wala la ka ne ja tura ne ja ke wala ke da ha karambo ka jihadul bugat yana yan bayyal wuyirna jihadul bugat la wala ne ja an ma islamiya ina ya jamu yan jinnin nori yin ka ne ja ko wala ya chauko jihadul bugat ana jambi be sharba habla cece ne ka wajahidu fillah ka ya ja jaw na mun dinan ne yala hakka jihadi o jawo mun mun to sai aya nan tana yau a urhibahu bula huwa istabakum kuna na munin piheye i a imodina na mun baya bula ce piheye i a imodina wa ba ja'ala min hajin kana mun ba e tuwara ja alaikum adogaliya fi din ay ba mu alif wallam fil islam islam e pu ntia dina kan yan tar tuwara islam e dina nana vojibe karantuwar jaɓe jibe kan la yukallifu llahu nafsan illa wusaha kibatar zakat kibatar zakat ayenan baala ko anuba wa yi zakat ko nan duwa kuyi ki kumban len wora ki bo sima ku nan baala ki ran nan batara sima a kumban le ko nan wa kuyi sima ku le anuwara ki nan didi paa baba fili iba tara harjaga iba magayala ba lahyala aram kilanka mana puohobu ki kumban aha ki jin ki kumban jin ki jang ki kumban jang ki puoho ki hakla nambe ki puoho ni hakla hakla yoyi nokon ki kitar puoho mana islamiyya dina yal tura jaciwe na mun jo tumbo jo yal ja na mun a enna te na tuomu yal kun tuwa na ba fili a enna annaka wa ma ja'ala min harajin kana mun ba in miya heja alaikum ya ingan fi din ai fi din islam islam ya dinan abiya ina ban tun ma ya batila dinan kan hawa nan ka firbu kan awa bibe ha ta islam ya dinan ya tura ya ba ci bulu wa ina hey bulu la bula adina ya laban ya labula ka millata abikum yana bala dinala yana bala bula bula baraka na mun yana kawo ma kana ibrahimu yahudiyya sayyidina ibrahim da bai jiw wala nasraniyan wa bala christian walakin kana hanifan ko da iya cakacara a yana dina hanga ja ina musliman a islama ajun ka zakar nike amman ban wa ahnan din jani debe ka i want you ntoro boɔraŋ keeturu wulmo fii injiiliku baibul puo gyie ne tora christianity ahoɔ kenan ka ba baba buwan ba bolu yahud musulmin ban buwan ba be da wayar islam unan bi taurata tsohon yawon kenan ka injil da wayar islam ona e wala ona mbibe cho nyonya aga mun waran ku e asabati jidanga ne jambo po aga wonson la loda imi english qur'ana akanya ina e nye hakila atun waran nan millata abiku aslame nana na kasan na ibrahim dina no wan labna sayyidina ibrahim Oran dɔɔ na Ismail. Oran na Ishak na Nɔɔnyima gyaa ne tontona gyaa yuori in wono after Ibrahim. na Ibrahim bihi ne o yaahana. Kabla na jɔ naamuna. Nabi Insa mine, na Nabi Musa mine, ba na tule la an, aŋ na Ibrahim. Ba gyaa Nabal naŋ millata abikum. Musa, Insa, yɛgyaa bolu yɛgyaa na baala diina la silaamɛ yɛna baala la nin buo ibrahim ti ba mun bible poɔ abraham kina na buo abraham yoro se k'i bɔn silaamɛ yɔrɔ ka kura na yɛlɛ kurutu naamu kuru sɛbɛn ma gidi ya huwa allah ka naamu ɛ kyɛlihi wari wari wari kyɛ sun yɛ ti gɔn baa yɛ ji dɛ huwa kuna na mun sammakum kuna buwanya muslimin ma sabu ibe ya ta baha bone kana mun ku yiwor ki baha yiwor ce boro yo jala wa nan tar ma nu cibe wallahi yuna oh, oh huwa sammakum bi kan baba mumun ndo ko ta karajo dama huwa sammakum ka naamuni n bɔnya almuslimin ne jaa n bɔ bɔra ka naamuni bɔmi bila daa bo yoja la mare ma ayi silamɛ dina ba ye bondiɛnu wo te yɛlɛn ka noba da ade haabo ade laasiriya ka noba mine te de yuori yɛla halif tugraf kee meŋ turu ŋmaa yi wallahi ye jɔ da biyen wo huwa samakum almuslimin na muna buwanye silama min kabulu sani ka cira mama ba o ka silama bibe taurata puo silama bibe min kabulu ka be jawon dira zabura puo min silama bibe bible puo silamɛn bebe wa fi haza ai wa fi haza qur'an qur'an mun puwan bon bebe silamɛn an buwan ta bula huwa sammakum almuslimin muslimin na mun be lelu tulo wala ya inna dina inda allah al dina nona na mun an ba wala silamɛn kabla na mun kan yan wa la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi la ilaha illallah musa rasulullah la ilaha illallah isa rasulullah la ilaha illallah nuhu rasulullah la ilaha illallah salihu rasulullah hudu rasulullah na amuna ko bua yɛ silama kinan bɔ bɔro yɛ ka na amuna ba sɛgɛna ko bua mi bɔ mi ko bua mi ka silama e nyɔ ha silama kyɛ buoro yuori k'i kui maŋa a yuori bɛri k'i kui maŋa ɔn dɔ nimbo man lo eh muna chayen wo kaba mina pena njine muna nga apena kuriye yengu apena kuriye a be be ya jawe bambugu temela kebe ndare en a atontuma ko ka tun nasiba etun yan a cha abatar kwejie nimbo warin validation sai na juwa mawala bi nana boo waanu validation sayyidina John maama waanu tɔ yɛlɛn wa karantɛna mi yɛrɛ bɛn hinga sukuu kan an ti ti tse ka tiw pi nka eyi yɛrɛ bɛ bɛ validate gaajiya san yaw. The name Islam is our validation code. البطاقة الوحيدة التي يمسكه الإنسان ويعمل عملا ويقبل عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام يبو بي مغا يوجانا جا هاي تنونو تشبه هو سماكم المسلمين نانا منا ona mga mbonde kasra ne jana ngo huwa binafsihi bijalalihi wa kudratihi wa mananihi ona maga bõonta meŋ kabu dina na n piilo ka kyeera mama naŋ wa wa fii haza kurana mun puun la bala bela bola liyakuna rasulu shahidan alaykum nda naamune eɛ belaga k'o tontuna muhammad sallallahu alaihi wasallam k'u ti i siede ne jambo yo jalo ki ma tun donu ci ga o baddo shi de kuri e ba ci udina nan wa takunu shuhada ala nas ya no men ba salama ha ke ti shi de anan ba blaka bakara ban aya ya blana ne kagata shuhada ala nas wa yakuna ar-rasulu shahidan alaikum bulletin na sie dɛ akunu ma adwene teɛ kɛ ne agya mmonin biri akanna kurana ne agya mmonin biri radio gya ban yɛ nkara kurana k'i kyɛlɛ ha wɔ no gye gya ban yɛ nkara kurana mɔɔlɔ gɛrɛ kyɛlɛ ha wɔ no ana yie nafa k'i kiyɛ daara bojum bana wɔ ahane nabi nuhu yi deme kɔɔ de bo nyaapɔ ka nuhu ba waa ne ntombo. kɔɔkare wɔ yi disie dai dj abdulmusud musul yi ka a <laughs> nabi yi duhi de yɛ ŋmɛ gidi su suwatu nu onka inna na nuhan ila kawmi bakar mun hom radio cha ba adar manjin a yabon ba ban wuna adawa an buwaya dawo yo 950 years yan jahashai rossiya. kuwan diyo k'o ka gɔn k'a ban ɲɔgɔnya mun na a seere di bile bile o k'an ti ci bɔ kuranɛ den tun ban ka bila e yɛrɛ firawuna yi dɛmɛ ti diɲɛ cɛ yɛlɛ kuran di wa ka cɛli walima wo ma in dun wɔna ani jaa bɛ lere o k'eba daara wala ani i ye nafa kun ye i tɛ k'eba daara k'ira wɔ tuwon di de k'o ɲɔgɔn ne ten jahanama ka you go to jahanama no you can no go there you are a nimforifori a dun ne jaa an la islam a man ci seere la la kii mora a kanna mora a kyɛlɛ ha woro qur'ana a wa tuntum ba diina ti program ŋa yɛlɛ bila i man sagan k'i ta five minutes ba kpɛ i fo man ban koolum ban ban ko i na maga ba deɛna ne wala wala e nyɛ wa bojo a yɛlɛ ŋa na ti yie naafa kutu kiyɛma daara a yi ne jaa an kyɛlɛ ha wono ti maali ti sikie kaa qur'ana ŋa ti n kyɛlɛ ha wono ŋa jaa la naan kisɔɛ ne jaa tontɔɔ hana ɛnti na wante ɛnka hei nabi nuhi de bɛyɛ ahata yɛ noɔra ŋaa yɛn ɛ hei luti yɛn na bɛɛ kɛɛ de pɔgɔ bɛɛ ŋgyaa hane eyi deme ni ŋaa to te na de sie de bila nka tontoro mu wɔ de sie de te ɛna mo na ebile koto ndana mo fana yɛn waane yɛn lan na ahane di na fa akimu sɔlaa yɛ ahane ŋmene puohobu gyende ne yɛ gyaa bɔ ŋmene puohobu kparaa ma ha o da lugo kii ba ma o sari tehe kii ba ma taban pɔgɔ wɔɔre gyaa yi puoho ŋmene yiriŋa noba puohe ŋmene ka a wɔɔre ba ta ka neɛ kaŋ toma e da kyɛ ka wɔɔre para eŋ te puoho e naŋ sɔ a ŋmene ka neɛ kaŋ bela ne ho nom bela ho puoho a ŋmene kɛlɛs ka noba baŋ baŋ gyiŋ sɛo sãã te nyerɛ a yɛl seɛ laŋa selfara ne lansara ka saa ko ka noba doo lɔŋ kyɛ la deɛ gaari ne simbie gyiŋ oore be ka a saa gba ba wa kyeŋ gyiŋ be ŋmena deɛ te fa akimu sɔlaa yɛ kara aha ŋmene puoho wa aatu zakaa a teha jẹ́gẹ́ ìwọ yàtí yàlá wa atasimu billah kẹ́ pọ̀rọ̀ nàmú na yẹ́rẹ́ nga nàmú ni bi? <laughs> ẹ̀ do pọ̀rọ̀ bẹ́rẹ̀ k'u bisá yu ne yí do bẹ́ ti pɔrɔ mu wa tẹ bẹ́rẹ̀ na kú bíyẹ́ je ja ni yẹ́ na nyẹ́ pɔrɔ. na bọ́n kɔɛ e ka wa wa atasimu bi diinillah ndọ́ mine abdulmusir kẹ́ jà e kari yọ̀ nàmú ni diina na. ane yeli yek ane nuori yek sori chibe ka neɛ ree tɔ kaafiria sori chibe ka nyɛ neɛ a yɛrɛ o laa ilaha illallah jun k'i yɛrɛ kaafiria dɔgɔlo e yɛ ŋmahi a diina saa hadisa ka afdolu zikir la ilaha illallah zikiri jaa bie bɛ kyaa jaa jeje ma tafsiro la n baara sɛrɛ ci wa wallahi zikiri jẹ́ jẹjẹ la ilaha illallah ka aksiru kawla la ilaha illallah tadkhulu jannata rabbikum ne jẹ́ abẹ́ nǹkan la ilaha illallah yẹ lómi lèmi kí na pẹ́ àrùjá kúrò yẹ yẹla muna ni yẹn la ilaha illallah tuflihu kẹ́yìn la ilaha illallah kẹ́yìn na iya ci ni yẹn ira abọ́ nga ga ne jẹ́ àrùn mali sikiri kú pẹ̀lú yemma wani bire ira bon afdal zikri labu kabla kan yana ila ilaha illallah ayi silamɛn bɛ mu kyɛ ne dibi kpi bɛ libie a yi be are libie bin di kɛɛ mu a yi be a tari bin a mɛ dɛsɛ nu bɔbɔ ŋa adi ne ngana kyɛ bɛ islamɛ poɔ nka ne yɛ ilaa ilaa ilaa islamɛ poɔ ndɔ mine yɛ kare baha ama yɛl foglo ŋa a kɔnsɔnta ka wala tanaza o silamɛ a kɛta ŋmɛrɛ na kuyɛ no fa tafsalu kabila o bɛn kɛ wɛlɛ wa tazhaba rihukum kɛ fanga bilan pɔgɔ ti jina ŋa yɛla gayɛla tafsir karsa Ali al da dan kpɛɛngã Ali imran ka noba ga. a tɩ ka ban n tʋʋra noba dĩngyã n deme jiye ka noba n kʋʋne ba meŋa ka din deme leba a ga gaa tɩ ka ba bɔ ka sɩe musa man ka tʋʋrɛ ba bãŋo baa bɔ a tɩ sansalan kan ba tʋʋra ba ka according to islam toban ban kala n buya wajan yɛli ni man yɛli ni man bɛn yɛli ni yɛla kiba ban yɛli yaga ka ba yɛlo ka wala takif ma laysa laka bihi ilm ibam da ma miri ki to yɛli yɛli jaga ba taro ban bo ay turu silamɛ yɛli yaga ban ban yɛli ban tun ba mu a kuran pu a junkar ja nyɔgɔn na mun dinan huwa maulakum kuna le ya soro ona la ya daana fa ni'ma al-mawla huwa Allah kaniya na man so niya so so Allah na mun la kana mun wo so yal ya ba wa ni'ma an-nasir sun sun na puo sun sun da na la kana mun wo sir ku su bi iloriya e ba ti ya jab la man so kan bɛɛ lɛlɛ kan ka ka kan se k'o e tu jɔ kan bi bɔ kan sɔgɔla mɔgɔ in n'ale bɛ o na to se na jɔ maa ma o sogo o ka bon o bɔra o ma ne jɔ bɛɛ ta bɛ jeli sa ayi o kora ka hiji o gari hiji dɛmɛ se ku a ba gari hiji dɛmɛ se o kana amu lɔ w'u k'u pari la tɔjɔ ma. o vaga n'o kaa jarana yorga puohu ŋuna yoora tara o meŋ sin diga sa alhamdulillah fa ni'ma almawla ka naamuni wa sonniya naamuni suobu viɛla wa ni'ma nasir ka naamuni wa niya neɛ sumbu a jun tinin ti kyɛli won di saboore ba nyaa mun na bɛn ka naamuni soti mun na bɛn ka naamuni sonta mun na bɛn ka naamuni sonta tin ta kyɛŋa tina sohɛŋ imam nuhu dondoni ti suhiyan jine tɩ ba ka kwai koɛɛsɩ sẽ awa anan ane ba siiru na a mine tɩ ba ban kʋ bo kwai ban anan ne ja neɛ gyaa ha insha Allah ka wikin wana tati he tɩ vuo tɩ karba ha sura na sai na puose he ne ja n tʋ ne radio a piili sedna asprela a tɔ neɛ gyaa a bi home radio daana mʋne ya ja bukata na malo ya ja gyaa ahajiisi ŋmẽna bookuye yal ja yan bora khiyara puong ata to arjana ngmuna de ja yal ja ta yan yan jora man sifa to jahannama ngmuna ta tanga ya nuor ngmuna e yin agama ja tunan to pu pon aku honorable doctor alhassan rashid pelpuo wa central mp anin jihadu ga on jawro kuro silamenga kanda na mun ku yan ko yal yaltare aku ada mu mizanan kiyama dara abdul musa ile ne ka kar suha kema ah. eh, na yirin a kisu ko kemba a nan bipola a nan jin lafiya in kema ka tana sohen mara bonu suraka kona kona an ta pɔgɔ bonja anan bonja an lɔti pɔgɔ kona mine n da na mune ba ja lahalanta mun na ben kubo ah. nkuyama na meŋ daadaraŋ o biihim ne gaa kiyama da namune tɩ la soha ka ŋmenda maala arjana sora a kuba meŋ tɔn kyɛ o yaahɛ a kubo o yaahɛ na da namune ŋmenda baaba nkuyama ne ŋmenda koo nyivore ane laafeɛ tɩ program ŋa wa ba deɛne o yɛla gareba gaa da ya yɛla maŋ pagɛ tɩ gaa maŋ kɔɔla a yɛla o yɛla belaaŋ a jo o nyenee ne ŋmenda deɛ ko a kuti o nyenee ne ŋmenda deɛ ko a kuti ane na haya kunu tala suhɛ laanfiiloŋ ane nyibori a kuru meŋ wo min jiye a sɛ kyalehɛtɛ gyiwa ma pɔgɔ la ŋmen na bɛnku ŋmen na deɛ kuba gyaa ŋmen na kuba nyibo yɔgo ane laanfeɛ ŋmen na kuba nyibo yɔgo ane laanfeɛ a pɔgɔ ma maŋ pɔgɔ gyiara ma mine pɔgɔ la buo ma mine meŋ banaŋ la ba ba manaŋ la <laughs> a gyo ŋmen na tuohi ko tɔ tena deɛ te karemboni a biŋ kyɛɛ Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I gave my salam to the mountain and I drank from the mountain stream. and I walked upon its surface, and it all felt like a dream. And this mountain, it is a Muslim. And I feel like he's my friend. And as I climbed onto his peak, I wished it would never end. Allah. We should be like the mountain. It never complains. We should be like the mountain.